Ina masoya nura yin inuwa masu bukatar jin sabon albam ɗinsa na shekarar 2023 to ga dama ta samu. Sai ku biyo mu sannan a hankali har zuwa karshe a cikin wannan bidiyo namu a cikin kuma wannan tasha sannan a hankali ta yadda za mu faɗa maka sabuwar albam ɗin nura yin inuwa wanda yake kokarin sakar muku kamar yadda ya ambata a cikin shafukansa na Instagram da kuma Twitter da Facebook. Biyo mu sannan a hankali mai sauraron mu domin jin kaɗan daga cikin wannan albam nasa mai farin jini wanda za a sakar muku a cikin shekarar shekara ta 2023 jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mu da ƙara kasancewa da ku sannan mu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tashar mai albarka wato a gidan Nura TV mai sauraro idan wannan ne ziyartar ka na farko cikin wannan tasha ka daure ka taɓa mana alama ta subscribe ko sharing ko liking domin samun sabbin bidiyo mu da zarar mu dora to ina masoya ina masoya Nura suke ne sai ku gyara zama domin jin kaɗan daga cikin albam ɗin Nura yin Inuwa na cikin shekarar 2023 kamar yadda aka saba sanar da ku a duk ƙarshen shekara. Hakika ƙwarar shahararren mawaƙin naku wato Nura yin Inuwa ya shirya ƙwarar yana so da sabon albam ɗinsa mai farin jini wato albam ɗin 2023 wanda kuka daɗe kuna jira. kaɗan za mu faɗa biyo mu har zuwa ƙarshe domin ko za mu faɗa maka inda za ka je ka dalibi wannan sabon albam nasa sannan mu sakar maka kaɗan daga cikin wannan waƙa tasa wacce yake yunkurin sakar muku a cikin shekarar 2023 baya ga sakin Bello mai BHK da kuma sakin Prince Bello wanda ya saki ta cikin gidan sarauta akwai sabon album ɗinsa wanda yake shirye-shiryen daukan muku wanda za mu sakar maka kaɗan daga cikin wakar wannan album album ne wanda ya ɗauki waƙoƙi da dama kuma ya ƙunshi baitika da dama a cikin wannan album inda nuru Inuwa ya matukar kokari da farantawa masoyansa a shekarar 2023 kamar yadda za mu sakar maka ka saurara kuma sannan mu faɗa maka peji da kuma shafin da zaka je ka lalubi wannan sabuwar waka tasa a sauwaƙe ba tare da ka sha wahala ba mai sauraro garka shafa garka manta kana cikin tashar na ne mu mai albarka wato a gidan Nura TV biyo mu har zuwa ƙarshe domin jin ta yaya za ka samu wannan sabon album na Nura Inuwa don kuwa da a baka labari gara ka bayak tom hakika kwarai nura inuwa yana mai matukar ba wa masoyansa hakuri da jinkirin da ya bai saki album ɗinsa na cikin shekarar 2023 ba tom jinkiri ya zama alkhairi gare ku domin kuwa shirye yake da fara sakin album ɗinsa na cikin wannan shekara tamu mai albarka wato 2023 wanda in baka manta ba mun faɗa maka cewa a ƙarshen shekarar nan Nura Mino zai kokari ya fitar muku da sabon album ɗinsa kamar yadda ya alƙawarta muku a cikin shafukan sa na Instagram da Twitter da Facebook. Tom hakika kwarai yana shirye-shiryen fitar da album ɗinsa na cikin shekarar 2023 kamar yadda aka saba idan baka manta ba ya saki waƙoƙi har wajen guda uku waɗanda daga su ma yake shirye-shiryen sakin album ɗinsa. Ku shirya tsaf don ku da zarar ya fara sakin album ɗinsa za mu yi kokari mu sanar da ku inda za ku je ku lalubi sabon album ɗin Nura Mino na cikin shekarar 2023 kamar yadda aka saba kar ku manta kana cikin tashar na ne ta a gidan Nura TV subscribing da sharing da da mun samun sababbin bidiyon mu da zarar mu dora mun gode da ziyartar wannan shata mai albarka kar ku manta da zarar ya saki zamu kokari mu sanar da ku